gwamnatin jihar lagos ta ba da umarnin hana gangami da duk wasu taruka da ka iya barazana ga tsaron lafiyar al'ummar jihar a sanarwar da gwamnatin jihar ta bayar wanda kuma kwamishinan 'yan sandan jihar mr fatai ya jaddada we not allow open procession of any kind done for their security for their safe because of what is going on around now. Ya ce ba za mu amince da duk wasu gangami da al'umma za su gudanar ba wannan mataki kuwa an ɗauke shi ne domin kare lafiyarsu musamman a wannan wata na Disamba da ake batun shagulgulan Kirsimati. To sai dai kuma wannan doka da gwamnatin jihar ta fitar ya yi karo da ra'ayoyi na al'ummar jihar musamman ma dai masu fafutukar kare hakkin bil'adama kamar da Dr. Joe Odumake ta shaida mani. Terrorism is on the rise. We also know that governments want to secure lives and property, but in doing that, there must be a proper synergy. people's movement must not be curtailed. Ko shakka babu akwai karuwan ayyuka irin na ta'addanci a ƙasa, amma kuma ya kamata hukumomi su sani cewa a kokarin da suke yi na magance irin wannan matsala bai kamata kuma su taka haƙƙin da bil'adama ke da shi a ƙasar nan ba na gudanar da tarurruka da kuma faɗin albarkacin baki. Violence of flagrant violations of fundamental human rights. Shi ma bangaren sa Mr. Wole Adeshina wani mazaunin Lagos kuma ya ce ko kaɗan ba za a amince da irin wannan takunkumi da hukumomi ke amfani da shi wajen takura al'umma ba. That, that would be very, very wrong because there is right to association, there is right of expression, there is the freedom of speech. Ko kaɗan wannan bai dace ba domin kuwa akwai 'yanci da gudanar da taro, akwai 'yanci na faɗin albarkacin baki. To koya al'ummar jihar Lagos suka ga wannan mataki ko doka da hukumi suka ɗauka? Ya sunan kamalan? Abubakar Dantani. Ya kaga wannan doka? Wannan doka haka tana da kyau haka da ake da aka ɗauke ta akan haka. Da saboda abubuwan ɗin da ake gani ɗin sun rika yawanta. Ana kwace mutane jikkuna, ana farfashe mutane motoci kuma ana hidda masu rediyo to alhaji ya kaga wannan doka da gwamnatin jihar ta dauka na hana gangami to alhamdulillah wannan doka muna farin ciki da wannan doka kuma alhamdulillah sai dai kiran da muke ga su waɗanda suka zama jagorori ga kula da wannan abu su yi abin tsakanin su da Allah domin wasu suna amfani da irin wannan damai domin su ci musu zarafi akan haka Allah ya taimake mu bincike dai ya nuna cewa da zarar watan Christmas ya tsaya a birnin lagos ayyuka irin na ta'addanci da kwace da fashi da makami yana karuwa al'amarin da kuma ke ciwa al'ummar jihar da kuma hukumomin tsaro to a kwarya babin jibrin murai Amurka daga lagos.